assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga allah mai kowa mai komai mu sunana hafizu dahiru hussein wanda aka fi sani da sarauta kenan da nake karamar hukumar dawakin tufa mazaɓar gargari dungurawa town mu a harkar kwankwasiya a jinin mu take mun fi karfin a ce kwankwasiya wai ko wani kalace-kalace muke ko wasu abubuwa kwankwasiya ta zama jinin jikinmu kuma muna godiya ga Allah da Allah ya fitar da mu a cikin wannan tsarin domin me muna ganin irin matsaloli da suke faruwa a ƙasar nan da jihar mu da local government ɗinmu da sauran mazaɓinmu da garuruwanmu yanzu wannan ƙasar ba za a iya cewa komai ba sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una irin matsalolin da al'ummar ƙasar nan suka shiga na rashin ci gaba da fatara da talauci da tattalin arziki komai ya lalace a ƙasar nan especially mu ɗauki jihar mu ta jihar Kano ka duba al'amura da 'yan kasuwa mu da ma an samu a harkar kasuwanci irin kasuwanninmu da suka zama da mu duba magani irin wannan karamar sallah da aka shiga mutane an shiga wani ibtila'i na rayuwa duk da dai Allah ya kawo mana wani uh, ibtila'i ne na annoba to amma daman kafin ma annobar ta zo ya kasuwanci yake a jihar Kano kowane dan jihar Kano ya san cewa harkoki an lalata komai tattalin arzikinmu ya kare. amma mu auna da lokacin da shehinmu na ɗariƙa muhammadu injiniya da rabi'u musa kwankwasa yake kan mulkin ƙasar nan an taimaki al'umma matasa da yara ƙananu kowa ya samu abin yi yanzu ka ajiye wannan maganar ka ajiye wannan maganar ƙaramar hukumar mu ta dawakin tofa ni zan iya muka rantsuwa da Allah idan na ce ka zo ka nuna min aiki na miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar wanda aka yi a ƙasa babu shi ka auna ka gani cewa wannan da akwai karamar hukuma ta ta dawakin tofa da akwai titi titina wanda suka fita ga sunan na hanyar ƙauyuka ba abin da aka yi ci gaban al'umma ni dai ko kwalbati ban gani ba a unguwarmu ko a garinmu mutum ɗaya babu wanda aka ɗauka aiki a ƙaramar hukumata ko kuma a garina wanda na sani na dungura balle unguwata to amma lokacin injiniya dr rabi musa kwankwaso da akwai wanda na sani a garinmu wallahi gidansu dannin kara ne amma ya tafi ƙasar indiya ya je ya yi karatu kuma a yanzu haka ya samu aiki ya zo ya gina gidansu ya mai da shi gidan bulo da bulo ya taimaki iyayensa kannansa ya ɗaure musu gindisi karatu kuma gashi na ana cin riba karatun to wannan abubuwan ya kamata al'umma su kalla cewa babu wanda zai fitar da kasar nan daga cikin wannan barakar da aka samu a cikin wannan ƙasar tamu face injiniya rabi'u musa kwankwaso muna fatan allah ubangiji ya kai mu 2000 wannan wannan 2023 Allah ya miƙa shi ga jagorancin ƙasa gaba ɗaya Abba Kabir kuma ya zama gwamnan jihar Kano in Allah ya da duk wasu matsaloli wanda ake a cikin ƙasar nan da izinin Allah da yardar Allah in Allah ya da sai mun kawo jihar Kano mafita kuma mu damun matasa mu ne a tsaye kuma damun injiniya Rabi Musa Kwankwaso kullum da mu yake alfahari kuma wallahi azimu Kwankwasiya muna nan daram daƙau ba gudu ba ja da baya Ku su sani cewa duk wannan abin da suke daman abubuwa ma ya zo ƙarshe wanda ma bai sani ba wallahi nake faɗa maka kullum tururuwa ake a cikin wannan harkar tafiyar ta ta kwankwasiya kullum matasa wanda sun bi su kuma daman mun faɗa musu mun ce wannan tafiyar ba mai ɗoriya ba ce ba wannan mutanen mayaudara ne mace amana kuma sun gani yanzu suke zuwa suna faɗa mana muka ce dama ai mun kyale ku je ku yi idan jiki ya ji to za ku gani to kuma yanzu jikin ya ji da dama duk da irin iran su ga sunan kowa yana tururuwa yana dawowa cikin wannan tafiyar tamu yana cewa ashe daman abin da kuka faɗa mana haka ne to dama mun gaya musu ɗin kuma sun sani kuma don su gane cewa injiniya rabi'u musa kwankwaso shine dan ci gaban kasa kuma dan kishin kasa na gaskiya babu wani mutum a yanzu a kasan nan sama da rabi'u musa kwankwaso wanda yake kawo kasan nan ci gaba da taimakawa dan talaka ya zama wani ba ruwan shi ba a gabansa ba ya je shi ma ya amfana ya zo ya amfanar da garinsu da kasarsa da al'ummarsa to shi ne rayuwa amma yau a ce a barka ɗan talaka wai shi ake bakin ciki ya zama wani abu mu auna mu gani duka jagororin nan na siyasa a ƙasar nan duk ƴaƴan waye duk ƴaƴan talakawa ne sai ƴaƴan sarakuna ba sa huce da wannan ba wani abu suka taso aka bar su da shi a gidan su wai suka zama wani abu amma irin wanda suka kishi na baya shugabanni na baya ƴan gwagwarmaya ƴan san ci gaban ƙasa su ne suka biya musu kuɗin makaranta kyauta suka sa a makarantun nan suka ba su ayyuka wanda suka zama wasu to kuma dan me a yanzu za a ce wai dan Allah dan annabi a ce wai dan su so dan talaka irin su wai shi ma ya samu dama wai ba sa so to amma shi abin da ya samu jagoran mu kullun siyasa su take ci gaba ka duba fa yanzu konkwasiya ko kansila ba mu da shi a jihar Kano amma kuma ka duba al'umma ka duba yanda kowa yake kururuwa yake faman shigowa cikin tsarin nan har kwanan gobe yau injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ko Abba Kabir zai fito waje ko daga cikin manyan jagororinmu irin su Dangwani gwani su Kwamaret kowaye gidan mutuwa ka duba da yadda ake dai ake ce gidan mutuwa yake da a zauna a addu'o'i a zaman makoki amma yadda mu da mutum ya je za ga gidan mutuwa ya kaure da wasu abubuwa ana ta kawo kewa da waye cewa wannan shine dan ci gaban kasa dan ci gaban al'umma to wannan dan Allah a ce ka samu wannan abin to me ya kamace ka ai sai ka gode wa Allah